akwai macen da idan hankalinta ya kwanta idan ta yi auren za ta iya ci gaba da karatunta iyayenmu ya kamata ku gane duk abin da ɗanku ya nuna yana da buƙata in dai bai saba ma shari'a ba in dai bai saba ma shari'a ba ku bar su siye in kana da 'ya'ya da yawa idan wannan shi ya ƙi aikin jarida sai ka ga wannan a cikin 'ya'yanka ya yi to ya kamata ku gane mu gane iyaye mata ku daina tursasa ma 'ya'yanku lallai lallai sai sun yi abu wanda ba su yi niyya ba saboda da yawa wasu 'ya'yan shi yasa suke fadawa cikin halaka wanda za a zo daga baya ana da na sani in dai abu bai saba ma shari'ar musulunci ba to iyayenmu ya kamata ku dinga barin 'ya'yanku ku ƙara ƙarfafa musu gwiwa akan wannan abin da suke ku ta musu taya su da addu'a da fatan alkhairi da fatan samun nasara a rayuwa saboda bakin uwa ta yi maka addu'a ba ƙaramin arziki ba ne ga jikinka kai ɗanta tunan Allah iyayenmu ya kamata ku gane a kiyaye wannan saboda ba don komai ba saboda tarbiyyan 'ya'yanmu saboda in suka ɓaci ba wata uwa da za ta so ta ji ana zagin ɗanta ana cewa ai ɗanta ya yi kaza ɗanta ya yi kaza ita ma za ta so ya zama na kwarai kamar na kowa. ya kamata mu kiyaye wannan in allah ya yadda a mako mai zuwa zan ƙara kawo muku abubuwa da dama waɗanda za su gyara rayuwarmu da ci gaban rayuwarmu baki ɗaya na gode sai mun sake haɗuwa